الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ان wa musulmi barkan mutum saduwa a cikin wannan yammaci na goma رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da 12 ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci yake nan masallacin abu hurera da yake cikin wannan unguwa ta kai goma a cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda da fatan ba manta ba jiya mun karanta aya ta tara ko a cikin suratul wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita ayar domin ba mu iya kammala ta ba lokaci ya mara amma insha Allah alaka kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wani yake cewa assalamu alaikum akal makalla kamar yadda ya zo a cikin wasu tafar fikihu cewa a yi tarbihi cikin rukuku kuma a yi addu'a cikin sujada yaya kalan addu'a da za a yi wani irin addu'a za a yi a cikin ruku'u ko kuma sujada. ba a yin addu'a a cikin ruku'u a cikin sujada ne ake yin addu'a kuma da hadisi yake cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabba amma ruku'u ku girmama ubangiji ayi tasbihi wa amma sujudu amma sujjada fajtahidu fi du'a ku yi kokari wajen yin addu'a to duk irin abin da kake so ka roƙa duk abin da yake damun ka duk abin da kake so to ka roƙa yayin da kake cikin sujada idan kai goro ne ka roƙa mata ko matar irin wadda kake so in duka fada in dai addu'a ce kuma mai neman ƙari ne shi ma ɗan ya faɗa irin abin da yake so ɗin yayin da yake cikin sujada mun fahimta in dai addu'a ce da kowane irin lafazi mutum yi amfani malamai suka ce wannan babu ne biya kai wallahu a'lam wannan yake cewa malam shin kwana nawa ne mutum zai yi sandar kasar idan ya je ganin gida ko ya je garin da ba na wannan alaka lafin bai da ulama an samu sabani bakin malamai amma magana ki ha shine kwana uku wannan akan shi yawanci malamai suka tafi duk da akwai maganganu kamar da na faɗa amma magana mafi inganci shine mutum ya rike kwana uku wanda shine zai fi sauki da tunani na dan adam saboda rigingimin da yake tsakanin malamai akan wannan matsala tana da girma da yawa to amma kwana uku shine magana rajiha idan mutum ya kwana uku daga nan kuma zai ci gaba da cika sallah idan har kwanakin da zai a duniya a cikin wannan gari din a sun wuce kwana uku wallahu a'lam wanda asali ita kanta ita kanta sallar kasar ita kanta sallar farilla din kamar yadda aka samu hadisi cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu anha فرض الله الصلاة ألا يا فرن البيل صلى في السفر والحضر ركعتين حديث في البخاري بخاري دريه لله الله سبحانه وتعالى يا فرن البيل فلا فر الله تأزهر أدل أثر يفلا النافلة الأجي لتفر الله كبعد ينسو تك دار سوي بجوني حتى أن الله يفدع إنا بدنا نبعيدا فأقرتي آه، آه، السفر ta tafiya sai aka tabbatar da ita akan biyu wa uzidat sai aka kara kuma akan ita ta gida sai zamo mai uku ta koma uku mai hudu ta koma hudu kun gane amma idan mutum ya yi tafiya to ɗauki magana wacce take rajiha wacce take tafi wato tabbatuwa a bakin malama wallahu a'lam wannan ya ce tambaya na shine wayanda masu am bandit da boko haram masu kashe mutane ba dalili ba yaya makomarsu qur'ani wa man qatala mu'minan har zuwa kashe ka wannan aya sai kuma hadisi yace annabtu bin nafsi hukuncin zaka daga kaka ba dai wanda ya kashe wani da gargan shi ma ya san makomar shari'a hukuncin sa kenan yadda ka faɗa ka kashe mutane da gangan babu dalili to sai ka sabi za ka faɗa wa Allah zan tashi aljama Allah ya gafarta mana wanda ya ce malam ne da hukuncin matan da aka yi mata kulli a kotu aka raba mata aure da mijinta amma daga baya suka dawo suna son junansu kuma aka yi musu auren yaya wannan auren na biyu ya inganta shi kulli yana da bambanci da li'ani li'ani kai da mata ne za ku dinga za ku yi tsinuwa cewa ba ka yadda da cikin da take dauke da shi ba misali ta yi ciki sai ka ce kai wannan cikin ba ka yadda da shi ba ita kuma ta ce wallahi ta rantsa da girman Allah cewa wannan cikin naka ne shine Allah ya ba mu labarin cikin suratul nur wal khamisatu anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين هكذا هزوا قرشي في إنوا وأن يقيني وكنفا شيء ما يتفشن ألا أنا كنفا هكذا هو اللي يقيني وكنفا تو إذا هر أكيد إنه ونا to shi kenan lamari fa ya lalace wannan babu aure tsakanin su har abada amma idan kul'i ne al-khul'u lugatan shine an-naz'u wa at-tadrid mata ta ce ta cire kanta auren ne ba ta so kai din ne ba ta kaunarka sai a raba auren to idan aka raba aure yaya hukuncin shin za su koma kuma su auri juna idan suka koma suna son juna ka san wani hukuncin Allah idan mutum ya saki mata in ba wani dalili ba sai kaga kuma ya dawo yana kanta ko kuma ita ta dawo tana son mijin aka samu wannan majority a cikin aure to wannan idan aka same shi malamai suka ce kulki kashi biyu ne akwai kul'un ba'in akwai kul'un fasahun la akwai kul'i wanda malamai suka ce wannan bajini ne har abada idan aka shi babu babu babu ma'auratan babu su babu zaman aure su da kafin da bigir wannan shine mazhaba na imamu abu hanifa da malik da shafi'i shi kuma imamu shafi'i fi riwayatihi al-jadida a cikin ruwayar shi sabuwa da aka samu amma wa ruwayar ta dukra an an ahmad akwai ruwaya wata daga imam ahmad bin hanbal shi ma ya tafi akan cewa idan har mutum ne su suka yi kulli da mata to sun rabu kenan har abada kulli wato ma'ana saki ne wanda yake kamar saki uku har sai hajja ta ta zaujan zai rabu sai ta je ta wani aure da balin su kuma sai a goya aure amma wannan ala khilafin bai na ulama waɗansu malamai kuma suke tafi kamar imamu shafi fi ruwayar shi kadima a cikin wato ruwayar shi da ya yi wacce take tsohuwar ruwaya ba sabuwa ba wancan na ce jadida ko to nan kadima da shi shi imamu shafi'i ورواية عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل روايته المشهورة وأنا تشي رواية وأنت تفي شهارة مذهب shi. da shi da wannan abdullahi bin abbas ma shi ne wannan zaɓin shi kuma wannan shi ne ikhtiyaru shekul islam ibn taymiya wa tilmizuhu ibn al-qayyim wannan shi ne zaɓin shekul islam ibn taymiya da kuma ɗalibin shi ibn al-qayyim al-jawziyya duka sun tafi akan cewa idan aka yi hulki to aure ya lalace ne amma ba saki bane abdullahi bin abbas ya kafa hujja kamar yadda an duba cikin musannaf na ibnu abi shayba hadisi na wato waya ta 11768 yake cewa ma ajazahu al-khulqu ma ajazahu al-malu falaysa bi talaqin duk abin da kudi shi ya hukunta shi aka yi to ba saki bane wannan ina ba ta mana bayyana to da wannan dalili ma da suka tafi kan cewa idan an yi kulli tsakaninka da mata a kodi sai daga baya kuma kuka koma kuna son juna to kuna daidai da ku koma ku yi auren babu saki a tsakanin wanda kace magana rashi a wanda tafi inganci amma na faɗa ala khilafin bainal ulama imam malik da imam shafi'i fi riwayatihi jadida da an-nafi da as-sauri da imam zuhri duka waɗannan manyan malamai sun tafi akan cewa in aka yi hulki to aure ya lalace kamar an yi saki uku ne amma magana mafi inganci shi shine ba saki ba ne kawai sai ku je kai sarki in kai sarki sai a dawo a samu liman liman zai daura aure haka yawanci mutane sai rigima ta zo sai a cikin aje wajen liman to liman sai a je sai warware wallahu a'lam ba laifi idan suka ga suna son juna sai a aje a faki auren ah, shari'a ta ba da wannan dama wallahu a'lam Allah ya gafarta mana bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الجرار ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئا وندخله جنات تجري Ubangiji ta'ala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i rana ce wacce take Allah zai hada ku gaba ɗayan ku li yawmil jam'i rana da take rana ta haduwa Allah ce zalika yawmu tababun wannan ita ce yawmu tababun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma yake yin aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'ati to Allah zai kankare mai zunubansa wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shiga da shi gidan aljanna wanda korama tana gudana a kashin wannan aljanna khalidina fiha abada idan sun shiga gidan aljanna to ba za su fita ba Allahu akbar خالدين فيها أبدا ذات دوما أسفها أبدا ذلك الفوز العظيم وبيجي تعالى يكتشوا والنشين ربو ليكي بجرما الله هذا مدونا ربا وبيجي تعالى يكتشوا يوم يجمعكم رانا الذي حقكم بعدها wanda mun yi bayani jiya akan cewa mai cece yau mai yajima ukun ko ranar da Allah zai tattara ku wanda malamai suka ce a cikin ayar akwai ɗayan biyu a cikin ayar akwai ban tsoro a ciki ka'annahu qila kamar Allah yana cewa Allahu yu'aqibukum li yawmil jami Allah zai muku hukunci ba ranar da ya hada ku idan ba ku imani ba tunda a baya ai an ce fa aminu billahi wa rasulihi to shine aka ce to in fa ba ku imanin ba Allah zai muku hukunci sai malamai suka ce al'amil da ya kamata a tuna da aka ce la tunabba'unna bima da kuma faɗin Alkabir din da aka ce wallahu bima ta'maluna kabir waye yake ba da labari Shi ne Allah yi to shi Allah din yu'aqibukum li yawmil jami'i. zai muku hukunci ranar da zai tattara ku ranar da za ku zo ga ku ga Allah to a wannan rana Allah zai muku hukunci wadansu malamin suke a'a wannan kalma da izmari uzkur an boye uzkur ne ma'anarsa uzkuru Allah zai tattara ku ba رانا الله زي تتركوا يوم الجميع رانا زي تتركوا من قال waɗansu suka ce abin da ake nufi ko sufuri ku tuna ranar nan tana nan tana zuwa ko mutum ya zo ko ya ki to wannan rana za ta zo yau mai da jima'ukum ya da ya'un da ya'un da gaiba to a nan akwai ɗaya daga cikin ko waɗansu daga cikin ah, malamai kamar aljahdari da shi da yaƙo. su sun tafi akan cewa wannan kira'a yau mai tuma hukum a yau mai na tuma hukum su haka ke karatu amma kira'a ce ba mutawatira ba kira'a ce shazza kira'a ce shagiriya mun gane yau mai na tuma hukum li yau mai jami ranar da za mu tattara ku idan an ce na tuma hukum mu da nunin azama mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi amfani da irin wannan lafazin don ya nuna shi bai girma ne sai suka ce ai bi itibaran bi qawli saboda lura da fadin Allah subhanahu ta'ala da ce wan nuri allazi anzalna a baya ko fa aminu billahi wa rasuli zai ce ne wan nuri allazi anzalna da haccen da muka saukar to nan ma sai sai ai amfani da nunun dan nuna cewa wato nunul azama ce a can nan ma nunul azama ce nuna cewa Allah subhanahu wataala shine mai girma yau mai zama ranar da zai tattara ku ai duka ma'anar ta yi daidai ranar da zai tattara ku shi wa shi Allah nan ce na jima'ukum mu haɗa ku wa yake faɗa Allah duka daidai ne amma maganar da tafi inganci ita ce yau mai yajma'ukum da ya kuntum da ita ce kira'a mutawatira yau mai yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun wannan ita ce yawmut taghabun malamai suka ce an kira ta taghabun ne li annahu ghabanu ahli jannati ahli an-nar saboda yan aljanna za su tawaye wa yan wuta wannan shine tafsirin mujahid bin jabal al-makki in ka duba cikin tafsirin sa shafi na 662 haka nan idan ka duba littafin gadul masir fi ilmi tafsir ni ibn al-jawzi mujalladi na 8 shafi na 283 wannan shine zabon su gaban ahli al-jannati ahli an-nar menene gaban da Allah ke zalika yin mutagabun malamai suka ce haqiqatul ma'ana haqiqatul ma'anar abin yadda take shine li kulli likulli insani makamin fil jannati wa makamin fil nar mutum da kake ganin sa yana da waje a gidan aljanna sannan yana da waje a wajen wuta fa idza akhadha ahadul jannati idan in aljanna suka samu matsayin gidan aljanna suka shiga ko taraku makanahum fi nar kaga sun bar wajen na wuta wanda inda ce ba su yi aiki na kwarai ga wuta za su shiga su riga ka shiga gidan aljanna shi kuma ɗan wuta da kala ahadun narin nara ‘yan wuta sun shiga wuta wa baƙiyar a makinuhun fil janna wajen su da ya kamata su shiga a gidan aljanna yana da su shiga ba ‘yan aljanna sun shiga wajen su ‘yan wuta sun shiga wajen su to kaga kamar an yi musanya kenan an yi gabanu kenan kamar wannan ya tafi da haƙƙin da ya dace a ce shi ma wancan ya ɗauka shi ma wannan ya ɗauki wani haƙƙi daban kowa ya fiya wa kanshi alheri wannan ya fi alheri wancan ya fi tsiya Ya yi daidai da fadin Allah subhanahu ta'ala cikin suratul baqara aya ta 16 ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wadannan sune suka siyi ad-dalalata bil huda bata da kuma shari'a menene shari'a shine imani ad-dalalata kuma shine bata ina bata mana fahimta to shine wannan malamai da dama sun tafi akan wannan ma'ana cewa yan aljanna sun samu wajen sun shiga yan wata sun yan wata kuma sun sun shiga domin duk mutum da ya yi aiki na aiki na yan aljanna to akan nuna mai gidan aljanna tun yana gidan duniya yayin da ya mutu kenan tun kafin ya tafi gidan aljanna domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1379 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2866 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza idza mata al-insan idan mutum ya mutu uridu maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar sai a fito mai da mazaunin shi na wuta da ko kuma mazaunin shi na gidan aljanna idan aka bujiro ma da yan aljanna mazaunin su sai a ce haza maq'adukum hatta yab'athukum hatta yab'athaka Allah wannan shine mazaunin ka har Allah ya tayar da kai kana nan gidan aljanna in dan wuta ne shi ma sai a ce haza maq'aduka hatta yab'athaka Allah wannan shine mazaunin ka har Allah ya tayar da kai a tashin alkiyama haka mutum zai zauna cikin ukuba a cikin masifa cikin tashin hankali ina fata muna fahimta to shi shine zalika ya utababu me yasan ya Allah ya ce wannan ita ce ko kuma wancan ita ce yau mutagabu rana ce ta tashin alkiyama amma sai Allah ya amfani da ismul ishara ismul ishara din ma alba'i daga nesa zalika wancan yau mutagabu ita ce yau mutagabu malamai suka ce duk da zamir yana nuna tashin alƙiyama ne a tagabun da amma sai da Allah ya amfani da ismul ishara li qasdil ihtimali bi tamyizi dan saboda a ƙara himmantuwa da keɓance shi da aka yi da cewa yau mutagabu yau mutagabu din kuma ita ce ran tashin alkiyama min asma'i yawmil qiyama A tagabu tana daga cikin sunaye na tashin alƙiyama. كما يدى إن كدوبة تفكير آه، أبو حاتم مجلد نقوم شافينا بموكة دريوكة دهم زندة تفر يتي من أسماء يوم القيامة إذا إيه قد إيا لكسكم سونا ينتاشم القيامة التغابة دوانا دليل إن الله سبحانه وتعالى عظمه وحذره عباده يجرم مرانا يتي ذلك يوم التغابة رانا تدقوا غيرنا كنتا رانا تتهتارك idan an yi wato an yi amfani da ita a ala wajhil majazil mustal in an yi amfani da cewa an alkalma ce ba asalin wato ba yi amfani da ita a ala haqiqatiha ba amma idan an yi amfani da ita a ala haqiqatiha shi ma'anin at kamar a kasuwanci ana samun wannan sai kasuwanci wannan ya cuta wannan wannan ya yaudaru wannan ko to sai Allah ya amfani amfani da wannan kalma da wannan dalili malaman larabci musamman malaman balaga su tafi akan cewa a cikin wannan aya zalika yawmu tagabun Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da majazan yayi amfani da majazi wa tashbih wa tamthil Allah madaukin sarki yi amfani da majazi kalman al-ghabun kalma ce da aka arita ai asali kalma ce da take nufin ma'anan an kaga ai majaz ne wannan sannan idan an yi amfani da cewa kalma ce tamthil misaltawa Allah ya yi amfani da kalmar at-taghabun kamar wato ɗan kasuwa ne suke yin cinikayya wannan ya yi ya sai wannan a wajen wannan amma ya yaudari wannan bai bashi kuɗin sa a yadda ya dace ya bashi ba sai Allah ya amfani da wannan tamthil din tashbihi kuma tashbihun murakkab tashbihi ne murakkab ala ala ala wajhi at-tashbih al-baligh ya zo a matsayin kamar tashbihi ne ana kiran shi tashbih al-baligh ma'ana idan taqdir kaddara wani zancen shi ne zalika mislu yawmi tagabun wannan ita ce kwatankwacin ranar at-tagabun ina fata mana fahimta bari mu bashi haka Allah ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na barai? kwarai yukaffir anhu sayyi'ati to Allah ya zai kankare mai zunuban ba. duk wanda ya imani da Allah sharafin kenan malamai suka ce idan aka ce Yukmin billahi ba a ce wa rasulihi ba ba a ce wa kutubihi ba ba a ce wa mala'ikatihi ba ba a ce al'ajiri khairihi wa sharrihi ba to dukka idan aka ce wa man yu'min billahi to dukka waɗancan din sun shiga karkashin wannan in ka yi imani da Allah to ka yi imani da mala'iku in ka yi imani da Allah ka yi imani da manzanni in ka yi imani da manzanni to ka yi imani da littattafan Allah in ka yi imani da littattafan Allah to ka yi imani da ran tashin alkiyama in ka yi imani da ran tashin alkiyama to ka yi imani da kaddara alkhairi ko shari ka'ida ce wannan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wannan shine sharadi na farko da ake samun aljannar Allah wa ya'mal salihan kuma mutum ne aiki na kwarai shi al'amalu salih in ji malamai suka ce al'amalu salih an ya kuna yakuna mabniyan على الأساس الديني والعقيدة Salima? ka'ida ce shi aiki na kwarai ya zama an gina shi ne a kan addini ingantacce wal aqidati salima da kuma aqida wacce take wacce take kubutacciya babu shubuha babu hauka a cikin ta ba irin yadda waɗansu suke yin addini yanzu musamman a nan Najeriya sai ka ga wani yana yin addini ma anzalallahu bihi min sultan bai da wata hujja yana yin addini da ka in ka tambaye shi zai ce haka yaga iyaye suna yi ba wanda ya isa hana shi eh dama ba wanda ya isa hana ka amma dole ka hannu lokacin da ka mutu ai mutanen su kuma suna yin addini da ka wanda addini ka'ida shi shar'i na farko sai kai imani da Allah sanan al'amalu salih kai aiki na bari shi al'amalu salih malamai suka ce aiki ne da ake yin sa wato wato min amalin thaniya allati yutaqarrabu biha ila Allah ayyuka ne waɗanda suke masu daraja waɗanda ake kusantar da ayyukan zuwa ga Allah subhanahu wataala shi fa Allah subhanahu wataala cikin suratul uh, al yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba a umarce su ba illa li Allah sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addinin zuwa ga Allah duk abin da zaka yi shi ke zamo kai shi dan Allah kuma ya zamo an samu anniyatu salihah ya zama an samu kyakkyawan niyya ce ka yi abin dan Allah ne ba dan kowa ba sharaɗin aiki in ji malamai suka ce ya kasance muwafiqan bima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in har bai dace da wannan ba to wannan aikin ma kada ka ce wai aikin al'amalu salih ne bai daga cikin al'amalu salih al'amalu salih aiki na kwarai shine kai abin da Allah subhanahu wataala shi yace ayi manzansa shi yace ayi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1635 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane suna suna yin aiki a kan ruwan zamzam sai ce i'malu ku ci gaba da aikin suna ta kokarin yin shayar da ruwa din sai ce ku ci gaba da aikin ku فإنكم على عمل صالح كنا كن أيكي لنقري شايد دغوا أيكي لنقري كينا كريب أبريك فتون بوغل فدند أبريك نابي ومتان يدوا سناشا وانا العمل الصالح إنا بتمنى فإنسا حديثي يا تفتت في المسند إمام أحمد بن حنبل جبقوا مشابه كيف تريبك دبوا مشابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتوى ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح babu wani fifiko a kan wani da wani sai dai da addini da kuma aiki na kwarai to idan wani ya fika aiki na kwarai to ya ka fifiko a wajen Allah ya zama mutum yana yin aiki na kwarai aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ومن يؤمن بالله ما لم يذكر يؤمن من المشركين وان دي ايمان cikin mushrikan nan da ake musu magana cikin ahlul kitab yu'min billahi wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai malamai suka ce yukaffir anhu sayyi'ati Allah ya ce zai kankare mai zanubanta ai nukaffir anhu al-kufr Allah ya ce za mu kankare mai kafircin da yayi a baya wa ma sabaqahu min al-a'mal al-fasida da duk abin da yayi na aiki wanda yake mummuna to Allah zai kankare musu tunda Allah yana magana da su hatta mu a yau idan muka yi imani da Allah kamar yadda muka yi sannan muka yi aiki na kwarai to kananan zunubai da mutum yayi Allah zai kankare maka hukuncin da mu da su da ake ba mu labari duka hukuncin ɗaya ne ka yi imani da Allah sannan kuma ka yi aiki na kwarai idan ka yi aiki na kwarai to Allah subhanahu ta'ala zai kare maka zunubanka wa man yu'min billahi kai ka yi imani da cewa Allah yake iya yin duk abin da ya so yi abin da kake ganin ba zai yi ba to shi a wajen Allah ne yiwuwa ne wannan yana daga cikin imani da Allah ka duba wani littafin suwarun kariba min al'alam shafi na 49 zuwa shafi na 50 wani bawan Allah ne ana kiran shi Abdul Ghaffar Zainu a cikin wata makabarta alƙadima tsohuwar makabarta ta ta Cairo Egypt kenan mai gadi ne yana cikin gaji kawai wata rana fi muntasifin lai tsakiyar dare ya dan fito yana shawagi yana duba makabarta kawai sai ga wuta ta kama a cikin wannan makabarta wutar da ta kama makabarta bidukhanin kasir ga hayaki mai yawa mala sama al-makabara sai da ya cika sama makabarta hankalin sai tashi ya ruga da gudu ila makfar shubba ya tafi wajen wajen wajen wato ofis din yan police ya je faɗa wa jami'an tsaro ga abin da yake faruwa da ya faɗa musu su kuma suka yi waya aka kira al-madafi fire service suka taho gaba daya da suka zo ana kokarin kashe wutar sai suka samu taimakon Allah wa kama da tinna su wutar ta mutu wutar tana mutu wa shi kuma sai suka rufe shi na mara auha yayin da suka ƙara ganin wutan ishta'allat marata tanya wutar kuma ta ƙara ci kuma karo na biyu tun da take yi a karo na biyu aksar min asabiq ya bi karo na farko ta dinga ci wannan wutar balbalin ci take wutar wuta tana ci hankali ya tashi bayan sun ga sun ajiye kayayyakin su na gobaran ruwa ya kare babu yadda za ana kokarin a fita aje a neman ruwa da za a kara kashe wutar wa khamazatin naru bi nafsiha wutar da kanta kuma sai ta mutu wutar tana mutuwa nan take sai su jami'an tsaro suka ce to labudda an yi asirin gobo sai sun tattona kabarurrukan nan watakila an sanya wani abu ne wanda yake cin wuta a cikin kabar aka dinga tona kabari walam yajidu illa siwa jamajima jamajima ba? babu abin da suka gani sai skeleton skull na kai kawai kayuka kawai suke gani kasusuwa gaba ɗaya komai babu komai a cikin kabarin a'a walam yajidu asarar limira ba su ga wani alama na wuta ba a cikin kabarin wutar a saman kabari take ta ciki da kadai sai suka fito a cikin makabarta ba su ga komai ba da ba su gani ba walan yajidu tafsiran lil haditha kuma ba su iya gano me ya fassara me ya abin da ya sanya wutar ta kama ba ba su iya sani ba to wannan idan ka kalli wannan abin da ya faru a kasar egypt malamai suka ce walillahi fil asrari wal kauni ilmun allah a cikin abin da yake koye da abin da yake bayyana yana da ilimin sa la ya'lamuhu illa babu wanda ya san waɗannan abubuwan su shi wuta ta kama ba a san ta ina ta fito ba wannan yana nuna kudura ta Allah shi sa Allah ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai aiki na kwarai din nan mutum yayi kokari ya nemi dacen Allah akan ya dinga yin aiki na kwarai domin idan wani ya zo mutuwa bai aiki na kwarai ba to ya gama yin asara hadisi ya tabbata cikin musnad da imam ahmad bin hanbal a na dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da arba'in da tara manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada allah bi abdin khairan ista'malahu idan allah yana son alheri ga bawa sai Allah ya sanya shi wani aiki sabai suke ce wa masta'amalahu menene Allah ya sanya shi aiki sai manzo Allah ce yuftahu lahu ala amalin salihin qabla mautihi Allah zai bude ma mutum wani aiki na kwarai ya tayin aiki na kwarai kafin ya mutu sai kaga wani dab da mutuwansa sai kaga ya zama mutumin Allah haka ne ya tayin aikin Allah ya tayin aikin Allah shi da kansa sai ce kai ni ba ina ganin watakila lokaci na yayi shi da kansa jikinsa zai gaya mai saboda aikin kwarai da yake to mutum ya yi kokari ya yi aiki na kwarai kafin ma mutuwa kai kokari ka tanada wa kanka Allah ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yayi aiki na farai Allah ce yukaffir anhu sayi'ati to za a kankare ne zuban sa a wannan qira'a kenan bin nunil azama amma al-qira'a ta nafi da ibn amir da abu ja'far wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan nukaffir anhu sayi'ati wa nudkhiluhu jannatin kuma za mu kankare mai zunubansa sannan kuma za mu shiga da shi gidan aljanna ta jiribi ta hakiyar al'ar da nunin a nan wajen ina fata mana fahimta idan ka karanta da ya ƙulƙai ba wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir to wani ita ce qira'atul baqi sauran makaranta da Qur'ani mai girma banda Ibnu Amir da shi da imam'u Nafi da shi da imam'u Abu Ja'far su waɗannan su suna karanta da nunin ne ina fata mana fahimta shi isa ɗaya daga cikin wato manyan malamai eh, wato imamu shafibi a cikin shafibiya yake magana akan yadda ake karantawa da nuni da waɗanda kuma suke karanta da yau ina fata mana fahimta yake cewa wa nudkhilhu nunun ma'a talaqin wa fawquma nukaffir nu'adhib ma'ahu fil fath irkala wani nudkhilhu hununin. waɗanda suke karanta da nunu su ne ibn amir da shi da imamu nafi imamu nafi shi ne malamin warshu da kadun to su ne suke karanta da wani. da abu ja'far min riwayatul durra ta gefen durra ke ba shadidiyya idan ka haɗa durra da shadidiyya kaga ya zama a qira'atu al-qira'atu al-ashra kenan qira'o'i guda goma kenan ana karantawa da wannan qira'a kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا دون دي إيمان الله كما أيكي نفرين Allah ce yukaffir anhu aji Allah zai kare mai zunubansa wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi gidan aljanna wanda korama tana gudana a kashin wannan aljanna aiki na farai malamai suka ce gashi nan burjit biyayya ga iyaye iya daga cikin al'amalus salih hadisi ya tabbata cikin musnad na wato ishaq bin rahawai hadisi na dubu ɗaya da hudu albani ya inganta hadisin a cikin silsilatu sahiha hadisi na ɗari tara da goma sha uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambayi manzon Allah ne Aisha ce take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan aljanna fasami'a qari'an sai ji wani yana karatun alqur'ani kun san makaranta alqur'ani bai girma a aljanna ma ba za su yi hakuri ba zai sun yi saboda an saba an saba kwani wanda kuma bai saba ba dama ba alƙur'anin Allah ya sanya taimakon Allah ya shiga to sai ta kalla kallon sa amma shi makaranta alƙur'ani manzo Allah ya ce da ya shiga gidan aljanna sai ya ji wani ƙari yana karatu sai manzo Allah ya ce man haza waye wannan fa ce harifatu bin nu'man harifatu binin nu'man sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kazalikumul bir kazalikumul bir wa kana abarra an-nas bi ummi manzon Allah yake cewa wannan biyayyar shi ce da da mahaifiyarsa domin ya kasance wanda ya fi kowa cikin mutane biyayya ga mahaifiyarsa kaga biyayya ga iyaye al'amalu salih al'amalu salih ka dinga neman taimako na Allah kamar da Allah ce wa man yu'min billahi shaykhul islam ibn taymiyyah cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na 62 yake cewa man ijtahada wasta'ana billahi wa lazima al-istighfar duk mutumin da ya yi kokari wajen ya fahimci addinin Allah yana ta kokarin tarawa kanshi ayyuka na ibada wasta'ana billah yana yi taimakon Allah wala zina istighfar kuma yana zinci istighfari to Allah subhanahu wata'ala yubtihi Allah min fadlihi ma lam yahquru bi bali Allah zai fito mai da abubuwa na alheri wanda ma zuciya shi ba ta taba tunanin wannan abun ba saboda kai imani da Allah kayan da Allah shi kadai yake amma akwai waɗanda su su yi aiki na kwarai din ba za su yi ba kuma abin a kenan domin hadisi ya tabbata cikin ah, musnad imam ahmad bin hanbal dubu da ɗari biyu da da hamsin takwas hadithin ya tabbata a cikin hadithin ya tabbata albaniya ya inganta cikin sayu targhib wa tarhib hadithi na biyu hadithin ya tabbata albaniya ya inganta hadithin a cikin dubu biyu da da ɗari takwas ashirin da 2825 manzan Allah ya yake bashir hadhihi al-umma bis a wata ruwaya kuma bashir hadhihi al-umma bi taysiri wa sana'i wa rif'ati fi ad-dini والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin sahabban shi waɗansu daga cikin malamai sun ce shine Mu'adh bin Jabal bashir hadhihi al-umma amma wasu malamai suka ce Abu Darda ne kayi bishara ga wannan al'umma bi da ɗaukaka da zai zo mata ɗaukaka wa rifa fi din al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta samu ɗaukaka a cikin addini wa tamkini bil ard Allah zai tabbatar da mu a bayan kasa al'umma musulmi za mu shugabanci ko an ko an so shugabancin da ake nufi duk garuruwan da kake gani waɗanda ba na musulmi ba musulmi ke su yi shugabanci a wajen amerika nan da kake gani sai musulmi ya shugabance ta wannan faɗi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamkini fil ard babu inda rana za ta shiga face addinin musulunci sai ya shiga wannan wajen wa kini fil ard Allah zai ba su wato kafuwa a bayan kafa zai zama musulmi su suke da ce a cikin duniya a yanzu ai kiristoci su suke da ce a duniya to za a wayi gari al'umman musulmi su suke da abun faɗa a duniya manzon Allah ce abu da minhum duk wanda kuma a cikin su yake yin aiki aikin da ya kamata ka yi aikin lahira sai ka dinga yin shi na duniya kana yin sa domin ka nuna wa mutane manzon Allah ta lam yakul lahu fil akhirati min nasib ran ta san kiyama bai da wani da kaga wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul shura aya ta 20 man kana yuridu harfa al akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfa ad dunya nuqtihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib man kana yuridu harfa ad dunya duk wanda yake son wato wani irin wato kayan gona na duniya kake son wato ka samu girbewa irin na duniya Allah ya ce da ziklahu fi hafi za mu kara mai a cikin kayan shi na gona ma za mu kara maka abin da kake bukata duk abin da kake so to za a baka wa man kana yuridu harfa duniya amma wanda shi kuma yana neman kayan gonan shi na duniya ne ma'ana shi komai na shi kawai duniya yake nema Allah madaukin sarki yake cewa nufi min ha za mu bashi amma wa ma lahu fil akhirati min nasib ran tashi alkiyama bai da rabon komai Allah ya kare mu shi yasa Allah ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan kai aiki na kwarai wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai bayan ya imani ya aiki na kwarai yin imani imani da Allah da manzon sa kai da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah wannan ma yana daga cikin al'amalus salih hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 2396 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih bukhari hadisin 2781 jabir bin abdullah radiyallahu anhu bin amr bin haram wanda baban shi shine awwalu qatilin fi ma'rakati eh, uhud lokacin da aka je yakin uhud baban sa aka fara kashewa da bakin shi yake cewa tuwafiya abi fi uhud babana ya mutu a yakin uhud wa alaihi daynun akwai bashi akan sa فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تيزو جمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي فاستعنت سنك لمن تيفكم من زن الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أتون وأن جسكي دون بابانا باشي أكم من زن الله يسني باكي dukkan su sai suka ce ba za su rage komai ba ba abin da za sai manzo Allah ta sani ke cewa ni ma san kana da asnafan min al-ajwa kana da wani nau'in dabino a gidanku sai ce kwarai kuwa sai Allah ce ka zo min da wannan dabinan bari ku cin mu'jiza ana zuwa da dabinan aka kwantar da buhun ko kuma wato inda aka zuba abin sai manzo Allah ya zauna a tsakiya yana zama sai ce kililil qawl auna mu mutanen kayan su kowa ka bashi hadisin bin sahih bukhari auna musu an gama da suwayi kawai aka dinga aunawa aka dinga aunawa aka dinga aunawa har sai da aka gama biya gaba daya sai ke cewa wa faituhum kullahu sai da na gama cikawa kowa kayanta da na gama cikawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka gama sai ce eh na gama sai ce sai manzon Allah ya tashi yana tashi sai yake cewa wallahi tamri kama kana dabino na yana nan kamar yadda yake lam yanqus minhu shay yace wallahi babu abin da ya rabu a ciki dabino yana ta karuwa aka biya kowa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan kai aiki na kwarai Allah ta yukaffir anhu sayyi'ati malamai suka ce al-kufru anan shine kafircin da suke yi a shine sayyi'ati mutum in kana yin aiki na kwarai ana so kai zabo aikin ya kasance babu riya a ciki babu riya aikin kai kasance kana yi dan Allah ina ba ta fahimta kasance yin shi Allah ne abu hazin ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa a cikin musannaf na ibnu abi shayba 36424 yake cewa uktum hasanatika kama taktumu sayyi'atik ka dinga koye kyawawan ayyukanka kamar yadda kake koye huna da yake nan kaga yana nuna mutum ya yi Allah kenan na biyu ibn al-qayyim al-jawziyya al-kitab al-fawaid mujallad 49 yake cewa wanda yake yin aikinsa don Allah ko wanda yake yin riya yake yin aiki yake nuna ma mutane kan musafir yamla'u jarabahu ramalan yusqiduhu wa la yanfa'u kamar mutum ne zai yi tafiya sai auki jakarta da zai yi tafiya sai cika kasa a ciki jakan nauyi za ta mai amma ba za ta mai amfani komai ba saboda in kasa yake nema akwai inda zai je ina ba ta mana fahimta to duk inda kai ka tafi da aikin ka zuwa wajen Allah Allah ba zai karfa ba domin ba dan shi kai ba ka yi aikin dan Allah babu zuwa da mutane ina fata muna fahimta abin da zai baka mamaki a nan wajen ɗaya daga cikin magabata in ka duba littafin littafin wato nawajirul arabiya nawajirul arabiya ɗaya daga cikin magabata yake ba da labari wani bawan Allah ne kullum sai ya dinga tashi ya dinga zuwa gidan karuwai idan ya je gidan karuwai sai ya dawo idan ya tafi gidan giya sai ya dawo wata rana kawai sultanul balda sarkin gari sai fito yana fitowa shawaki kawai sai ya gawa mutane suna ta wucewa babu ruwansu da gawa sai yake cewa to wannan gawar kuma ba ya aka fata nan ya ka ce a yi ranka daɗe wannan ah, ai ba mutumin kirki ba ne sharihun hamam mai shan giya ne wa zani kuma masnaci ne sai ce a ku taimake ni mu ɗauke shi kun san gidan shi aka ce eh, mun san shi a kai shi ana zuwa gidan kai matar shi tana ganin gawar shi kai ta fashe da kuka tana cikin kuka tana cikin kuka sai hankali ya tashi sai ta ce ashhadu annaka min as-salihin tace wallahi na shaida cewa kai kana daga cikin mutanen kwarai a'a sai sarkin ya ce to kowa da kowa da abin da gani sai waziri na me kike nufi cewa mutumin kirki ne mutumin da aka kunci gawarsa kowa ya yi burus da shi akan hanya Ki kice mutumin kirki ne sai ta ce kwarai kuwa ai ya kasance yana zuwa gidan giya ne sai ya ci giyan gaba ɗaya. wai shi tunaninsa khafifa an na fi shurbal hamar idan ya siye ta sai zo gida sai ya zubar da ita a cikin toilet saboda idan ya siye ta zai zama babu giya a can mutane kaga ba za su sha ba to shi yana rage mutane zunubi in ya je gidan taruwai kuma abin da yake yi sai ya yi kokari sai ya dauki kudin sai tambayi ta kawo nawa kike ake biyan ki a dare ne sai ta ce ka sai ɗauka ya ba ta ce to arziki ba baki ki kulle ko baki kar kowa ya shiga har garin Allah ya waye ni na su yi wannan daren sai ta ce to ka zo zai ce a ki bari zan je gida amma kar wani ya zo haka yake yi har Allah ya kawo wannan lokacin wata rana na faɗa mai in ji ta ta ce laumutta idan ka mutu la ta jiru man yusalli alayka wa man yuzakkiruka ba za ka san wanda zai maka sallah ya maka wanka ba ba sai buɗan bakin sa yake cewa sai salli alayya sulban wal ulama wal awliya yace wallahi sarkin garin shi zai mun wanka kuma shi zai mun sallah sannan malamai da manyan waliyan Allah sun za su kuma sallah sai shi wannan nan murad sai ce Allahu akbar ana sultan murad ni ne sarki na wannan garin mutane duk ba su gani ba sai a lokacin saboda su sarakuna idan ba wai har ka ta da su ba ba za ka yawanci ba a san su ba ma ba irin yanzu ba ne sai ga mutum yana saurin gombara haka kuma abin ya kasance washe gari shi sarkin ya kira manyan malamai tun da shi yake da ke yin manyan malamai da mutanen kirki ya kira su ya ce a zuwa mai tsalla to tun da mutanen gari sun ga sarki ya zo aikowa kowa dole ya zo manyan malamai sun zo aka zo aka mai sallah ya ɓoye aikin da yake yi na alheri babu wanda ya sani haka ne to ana so ka ɓoye aikin ka na ƙwarai kada kowa ya zama ya sani wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan shi kamar da suka ce akwai mutane da muke ganin su suna yin aiki sai mu yi zaton mutanen banza ne amma inda Allah zai bayyana mana aikin su la karata alsinatana da harshen wallahi ya zama koma daidai ba zai iya yin magana ba wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'ati wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allahu akbar idan aka shiga daga gidan aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira a cikin suratul insan gidan aljanna babu rana shi yasa ibn a shaykh al-islam a cikin majmu' al-fatawa mujalladi na na hudu shafi na 310 yake cewa fil jannati a gidan aljanna la wala wala wala babu rana babu dare babu wata babu rana babu dare sai yake cewa yadda 'yan aljanna suke iya sanin cewa yamma ta yi kogarin Allah ya waye ya buharun nuru min ƙibalin arshi haske ne yake fitowa daga al'arshin Allah da safi to sai mutane su gane yanzu garin Allah ya waye idan hasken ya ƙara haskawa da yamma to sai a gane yamma ne amma gidan aljanna babu rana babu wata babu dare kullum ana cikin 24 hours cikin haske ne hasken kuma ba na rana ba wani irin haske ne in ka san wato sanyi sanyi wani irin haske ne sai dai mun je kawai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2790 idza sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdaus idan za ku tambaye Allah aljanna ku tambaye shi firdaus manzo Allah sai fa innahu a'la janna ita ce makwakwalwar aljanna wa awsaqul janna ita ce aljanna da tafi kowace bada wa minhu tafajjaru anhar daga ita daga ita ne ake kubbugo da dukkan wajen wadansu marmaro na gidan aljanna gidan aljanna saboda ni'imar da Allah ya sanya a ciki hadisi ya tabbata a cikin sunan sunan ad-darimi 6867 إن الرجل ليعطى قوة مئة في الأكل والشرب والجماع والشهوة dan aljanna za a karfin cin abinci na mutum ɗari duk an Allah gama da kai da sha saboda kayan shan suna nan a burkit ba za ta kare ba wani ce ha wa shahawa haka sha'awa karfi na mutum jima'i a karfin mutum kun yi sallama kai da basar ka sallami ba su saki uku babu kai babu shi ƙarfin mutum da riza ba sai ka tafa ba ta wasu mata ne gurin iya ka amsalin lullubin masnun Ƙorama ce tana gudana mata ne inda ta san duk lullul maknun kuma Allah madaukakin sarki cikin suratul nabai yace inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa ba wa kawa'iba atraba nonon a ake ba magana a ce ya faɗi wai a je aje ba magana birbiya kai Allah ya gama da dan adam a gidan aljanna Allahu akbar wani ne ana cikin ba da labari akan magana aljanna Malami yana cikin ko cikin bayani ko sai aka ji hmm. ya suma ana yaya ba mai kwasai sai ce jina nake kamar in tsalle ko in fada aljanna ubangiji ta'ala yake cewa yukaffir an sayi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar to dan kusancewa idan an shiga gidan aljanna babu maganan a ce ba a fita shi sa Allah ta khalidi na biha abada za ku dawo a ciki har abada khalidi na biha abada ya zo a cikin alqur'ani mai girma gurare da dama inda Allah ya tabbatar da cewa ita aljanna ni'imar ta ba ta karewa suratul ra'd ayat 35 kawo mana ukuluha da'imun wa billuha ubangiji ta'ala yace abincin gidan aljanna da'imun a dawwama yake wa billuha haka ne inuwa gidan aljanna a dawwama take ba ta kare ba na biyu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara labarta mana cikin alƙur'ani da girma cikin suratul hudu aya ta da 108 yace da ghayra majrur kyauta ne wanda yake ba mai yankewa ba kai wallahi kai aiki na ƙwarai. jarir bin abdullahi badali da kansa yake cewa hadisin ya tabbata a cikin sahih bukari hadisin ya zo cikin sahih bukhari 524 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih bukari hadisi na 57 58 hadisin ya kara tabbata 1401 hadisin ya kara tabbata 2157 2714 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 56 hadisin ya kara tabbata hadisin a cikin sunan na at-tirmidhi 1925 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 4144 45 dubu hudu da ɗari daya da saba'in da hudu saba'in da biyar hadisin ya kara tabbata hadisin na dubu hudu da ɗari daya da saba'in da bakwai tamanin da tara hadisin ya tabbata a cikin sunan ajalibi dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da biyu hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu goma sha tara da ɗari daya da hamsin da bakwai dubu goma sha tara da ɗari ɗaya da hamsin da biyu hamsin da uku sittin da ɗaya sittin da sittin da uku sittin da uku sittin da biyar dubu sha tara da ɗari ɗaya da sittin da ɗaya sha tara da ɗari ɗaya da tamanin da biyu sha tara da ɗari biyu da goma sha tara sha tara da ɗari biyu da ashirin da takwas ashirin da tara talatin da uku talatin da uku talatin da takwas arba'in da biyar hamsin da takwas sittin da ɗaya. yace ba ya'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na yi ma manzon Allah mu baya ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslimi na ma manzon Allah mu baya akan zan dinga yin sallah da ba da zakka wa nushi li kulli muslimi da yin nasiha ga dukkan musulmi duk inda kaga wani aiki na alheri ka nuna ma dan uwanka musulmi yayi to sai ka yi wannan aikin idan kana son ita wannan aljanna khalidi na fiha abada ka dawo ma har abada daga cikin dalilai da yake nuna aljannu za ta dawwama Allah madaukin sarki ya labarta mana cikin suratu suratul furqan Allah subhanahu wataala ya labarta mana yake cewa قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين سنة سام أبو الجنة الجنة خالدين هر أبدا سورة الكهف آية 64 وما الحياة الدنيا إلا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب حكما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان رأيوات شيء نباب مغانا كاريوان sannan abin da yake kara tabbatar da cewa gidan aljanna zai dawwama fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa a cikin cikin suratul kahfi aya ta biyu da ta aya ta uku الله مدكين تركيك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تبين فيه أبدا ذاك دوم أتين الجنة هل أبدا وذاك بتبنجى الله إنا فتمنى فهمتا سورة سورة الدخان سورة الدخان آية 56 Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula su yan aljanna ba za su dandana mutuwa ba sai dai mutuwa ta farko amma magana mutuwa kun ga babu eh wannan hadisi ya tabbata akai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2730 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2849 yu'ta bil mauti ala surati kabshin amla za a zo da mutuwa a sura na rago ne kaho fa yuzbahu sai a yanka shi in aljanna suna kallo sai ce ya ahalan janna ya ku yan aljanna kuludun fala maut ku dawwama babu mutuwa Allahu akbar wa ya ahlan nar ya ku yan wuta kuludun fala maut Allah tsare ku ba ku dawwama babu maganar fita a ciki kai babu tsufa a gidan aljanna hadisi ya tabbata cikin sunan da 2536 أهل الجنة جردا مردا مبحلين أبناء ثلاث وثلاثين ين الجنة هو كاشي أشكين كما باب ين شكرا ثلاثين دو أو ترواية ثلاثين يذكر ميدو أن باو الله قبال يذكر فرا إن أشكي جدا الجنة كمر كيف يقوم كيف hadisi ya tabbatar a cikin sunan na tirmidhi 2836 hadisin abu huraira radiyallahu anhu idan dakala ahlul jannati janna idan yan aljanna sun shiga gidan aljanna yan'am za su kasance cikin ni'ima wala yai'al manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba za su kai ba tsammani ba wala yafna shababuhum sama takan kuma ba zai kare ba wala tabla thiyabuhum kayan kuma ba zai tsufa ba babu maganar tsufa kai bari ku karshen kwanciyar hankali hadisi sun sai muslim 2837 idza dakhala ahlu jannati janna idan yan aljanna ku shiga gidan aljanna na da munajin sai mai shele zo yi shela sai ce ya ahlu janna ya ku yan aljanna inna lakum an tasfihu fala tasfamu abada ku ta zama cikin zama cikin lafiya babu rashin lafiya ai da ma an gama da mu anan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada ku kasance cikin ni'ima talauci kun yi baibai da shi wa inna lakum an tasubbu fala tahrimu abada ku zauna cikin samartaka babu tsufa an gama da tsoho wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada ku ta rayuwa mutuwa babu gida hadithi ya kara tabbata cikin sai bukari 6548 hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisin 42 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya dukulu ahlul jannati janna wa ahlun nari nar in aljanna za su shiga yan wuta ma za su shiga fa yaqumu mu'azzibun bainahum sai wani mai shele tsaya tsakanin gidan aljanna sai ce ya ahlul janna la maut ba mutuwa domin an yanka mutuwar a gaban ku kun ganta هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الأمن والرضوان أبدا بدار الأمن والرضوان لكم فيها حياة ما بها موت بلا سقم ولا أحزان ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم نوم وموت بيننا أخوان هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن haka yin aljanna za ta kasance cikin ni'ima babu magana wani fita a ciki ayar kanta ba mu gama bayani a kanta ba insha Allah ta'ala idan Allah ya kama zuwa gobe za mu dan haka kadan sai mu wuce abin da faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sanya a mizani abin da kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa ala muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh